daren alhamis ne da ya daidai da daren 25 ga watan almuharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1435 daidai da 27 ga watan nuwamba shekara ta 2013 wannan shine kasar na ɗari daidai daga cikin jeren giyar tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka sanya wa take da alkur'ani mu'ujizar mu'ujizoji idan jama'a ba su manta ba tun lokacin da na fara gabatar da wannan tafsiri na bayyana kaɗan daga cikin tafarkin da zan gudana a kai waɗanda ne bayanin cewa na farko dai ba zan gina wannan tafsirin nawa a kan wani tafsiri ƙwaya ɗaya daga cikin littattafan da malamai magabata suka ainihin rubuta ba hasali za mu rinka karanta ayoyin alƙur'ani ne muna fassara su sa'annan sai mu rinka yawo cikin littattafan malamai ɗin magabata kinar cewa ba zan gina tafsirin akan wani tafsiri ba ina nufin ba zan ɗauki tafsiri ƙwaya ɗaya in ce shi ne zan rinka bibiyar karatuttukan shi ba babban dalili na yin haka shi ne saboda babu tafsiri guda ɗaya wanda ya tattaro irin manufofin tafsirin da na ainihin ke nufin gabatar hakika ina nufin ne in gabatar da tafsiri wanda yake ya dace da tsarin malaman farko daga cikin ainihin magabata wanda za a fassara ayoyin alkur'ani da ayoyin alkur'ani sannan ayoyin alkur'ani da ingantattun hadisai sannan a fassara ayoyin alkur'ani da maganganun malaman farko waɗanda suka tabbata a ƙashin gaskiya saboda allah ban san tafsiri kwaya ɗaya a rayuwata wanda ya tattara waɗannan abubuwan keke da keke ba tafsirai irin tafsirin ibnu jarir na tabari yana iyakacin ƙoƙarin shi wajen tattaro hadisai da ayoyi waɗanda za su fassara abin da ainihin wato ya kawo na aya alkur'ani amma sau da dama ana samun hadisai waɗanda ba su inganta ba da riwayoyi waɗanda ba su tabbata ba daga sahabbai da tabi'ai da makamantansu to kun ga ta nan wannan tafsirin bai dace da tafarkin da nake so ba balle in ɗauke shi in gina na biyu tafsirin ibn jarir na tabari yana da yawaita maimaita maganganu da riwayoyi daga su malaman da yake ƙoƙarin kawo fassarar ni kuma ina ƙoƙarin bin takaitawa ta wannan nahiya ta wajen yawaita kawo maganganun da suka ainihin shafi waɗannan malamai sannan magana ta gaba ko kuma dalili na gaba kasantuwar ina so rinka gabatar da hukunce-hukuncen alkur'ani waɗanda suke zuwa a ƙarƙashin ayoyin da nake tafsiri akwai manyan tafsirai waɗanda suka haɗa wannan sharaɗin kamar tafsirin al'imamu abubakar al jassaf mai suna ahkamul qur'an hakanan na al'imamu ibn al-arabi hakanan na al'imamu al-qurtubi amma duk waɗannan tafsiran guda uku babu wanda aka tace matsalolin fiqh din to kaga in ne tabannin guda ɗaya na ce shi zan ta karantawa to ƙarshe zan ta karanto abubuwan da yake sun inganta da waɗanda ba su inganta ba wannan ya saba ma tafarkin da nake tafiya a kai na tace addini da gina mutane akan tataccen addini ta wani ɓangaren tafsirin al'imamu ibn kasiri ne dimashki yana ba da muhimmanci wajen kawo fassarori da hadisai da kuma tabi'ai da sahabbai da kuma tattauna wasu mas'aloli na fiqhu na yaba wa al-imamu ibnu kafirin a haka to sai dai shi ma kamar yadda na bada uzuri dangane da tafsirin Ibn jarir al-tabari yakan kawo hadisai waɗanda ba su inganta ba sannan kuma na yaba wa tafsirin Imam Ibn kafirin da dimashki allah maɗaukacin sarki ya gafarta mishi wajen ba da muhimmanci gane da tattauna tafsirin ayoyin da suka shafi tauhidi da kuma aƙida da kuma baiwa bayanin abin da ya shafi raddi ga 'yan bidi'a muhimmanci a nan ibnu allah kurtubi shi ma yana da ƙoƙari a wannan ƙwazon yanzu idan kun fahimci waɗannan bayanan da ne kenan ashe kun ga a ƙarƙashin waɗannan bayanan ba zai yi wani ɗauki ɗaya daga cikin tafsiran nan in gina tafsirin ba kawai in ce zan ta tafiya a kan shi a ƙarƙashin wannan wata ran za ka ji na ɗauko ibn jarir na tsabari ɗin idan na ɗauko shi in ma kai ma ka ɗauko shi kana bibiyar inda nake karantawa sai ka ga muna samun saɓani ta hanyar ina tsallake waɗansu maganganu ko waɗansu tafsirai ko kuma waɗansu hadisai ko waɗansu maganganu da ya ɗauko daga sahabbai ko tabi'ai wannan yana nuna maka ɗayan abu biyu ko dai yana nuna maka ina tacewa ɗin ne ta ɓangaren maimaitawa ko kuma ina tacewa ne ta ɓangaren rashin inganci don haka zan iya ɗauko tafsirin ibn jarir zan iya ɗauko tafsirin ibn kafir zan iya ɗauko tafsirin ƙurtubi amma duk sai na zauna na yi aikin tacewa wannan aikin tacewar aiki ne ja wanda ina tabbatar da duk mai saurare na bai gaza aikin gabatar da tafsirin wanda na ɗauka wa kai na zan rinka yi a nan ba da wannan ne duk lokacin da ka tashi tahowa tafsirin abin da ya fiye maka shine ka ɗauko gundarin alkur'ani mai girma amma in kai ɗalibin ilimi ne za ka iya ɗauko tafsirin ibn kafir ko muktasar na tafsirin ibn kafir na ahmad shakir ko na mustapha al'adawi ko muktasar na ainihi wato ko abin nan tafsirin ibn jarir tabari ko tafsirin qurtubi mai yiwa sai a dace ran nan zan ɗauko ɗaya daga cikinsu inda zan karanta wasu maganganu amma dai kamar yadda nake cewa za ka ga ina tace abubuwan ɗaya bayan ɗaya wannan aikin tacewar tana daga cikin aiki mai girma wanda kullum nake ta faɗin cewa da'awarmu da muke yi ta salafiya ta gino a kai akan a tace addini sannan ainihin a karantar da mutane hakika waɗannan malaman duk da suke rubuce-rubuce akan haka sun yi ƙoƙarin su na tacewar gwargwadon ikonsu kuma muna yaba musu kuma Allah ya saka musu da alheri amma na son kusan kusan dukkansu ba su sharɗanta wa kansu tacewa ba dukkaninsu sun sharɗanta wa kansu tarawa ne suna ƙoƙarin tattara maka duk abin da suka sani dangane da ayoyin to ya rage maka kai mai karatu saboda sun yi maka ɗayan gata guda biyu ko dai sun kawo maka isnadin wannan riwaya ko kuma sun ɗauko maka littafin da suka ɗauko ta kenan sai ka koma ka je domin ka yi aikin tacewar to shi yasa kuka ga galibi da yawa daga cikin mutane da suka taho daga baya-baya sai suka dogara zuwa ga tafsirin alkur'ani ta hanyar amfani da littafin jallalaini ko kuma ainihin littafin raddul abhan hakika abin da nake cewa duk wanda ya guji waɗancan manyan tafsirai na su ibnu kafir da ibnu jarir da qurtubi da bagawi da makamantansu ya gudo zuwa ga raddul azhan ko jallalai in dai tsoron tacewa ne da tantancewa gaskiya ina ce mishi an gudu ba a tsira ba domin ko raddul azhan za ka riƙe sai ka yi ƙoƙarin tace maganganun da mala abubakar mahamudu gumi yake kawowa saboda shi ma yakan kawo maganganu waɗanda yake suna buƙata a sa rariya ta ilimin hadisi a tace a sa rariya ta ilimin sikihu, a tace a sanya rariya ta ilimin tarihi a tace kenan dai in ka fahimci wannan da yawa daga cikin malaman tafsiri babban manufarsu ita ce ƙoƙarin tattara abubuwan da malamai suka ambata dangane da tafsiri dama su makasudin su gaskiya shine waɗannan littattafai na tafsiri kai da za ka yi tafsiri ka je ka zauna kai nazarin su kai kuma ka zo ka gabatar wa da musulmi ingantaccen tafsiri to idan ka ce ba za ka iya yin wannan ba to babban amsa ta farko ita ce kenan tun farko baka cancanta kai wa musulmi tafsiri ba kaga shi kenan an huta na haka jama'a wannan shine salon da na ka'idanta tun farko cewa akan haka zan gudana akan tafsirin ta wani bangare akwai ayoyi da yawa a cikin alkur'ani mai girma waɗanda ke ɗauke da kimiyya da fasaha na abubuwan da suka shafi halittun sararin sama da halittun ƙasa da abubuwan da ke cikin teku da abubuwan da ke yawo a bayan ƙasa da halittu da dama daga cikin waɗanda allah maɗaukacin sarki ya halitta a wannan tsakatsakin sararin duniya tamu kamar iska na makamantansu waɗannan abubuwan idan na zo fassara su ina bin kimiyya da fasaha ta alkur'ani wajen fassara su kadai su da dama nakan yi ishara ne zuwa ga kimiyya da fasaha ta zamani amma ba kimiyya da fasaha ta zamani ke madogara ta wajen fassara waɗannan ayoyin ba domin alkur'ani littafi ne na ibra littafi ne na wa'azi littafi ne na shiryawa to allah yana iya amfani da komai a cikin shi domin ya ja hankalin bayi don haka Allah ya yi amfani da hikimomi waɗanda ya zanka don dangane da halittar ɗan adam da halittar sama da halittar ƙasa da halittar teku da halittar abubuwa masu ɗimbin yawa to waɗannan abubuwan shi Allah da ya zayyana su a cikin alkur'ani kuma ya bayyana yadda kimiyyarsu take sai bayan kusan shekaru ɗari bakwai ko takwas sannan ne aka fara samun malaman kimiyya a ƙasashen jamus da ƙasashen faransa da ƙasashen ingila suka fara rusko wasu abubuwan to kaga idan na ce maka ina fassara ire-iren waɗannan ayoyin da fassarar da malaman kimiyyar zamani suka yi kenan ina cewa wannan fassarar tawa da nake bata da asali daga malaman farko domin su malaman kimiyya da fasaha ɗin na zamani 'yan shekaru kaɗan ne da suka gabata suka fara iya gano waɗansu abubuwa masu ɗimbin yawa waɗanda mu kuma tuni alkur'ani ya zo mana da su duk wanda ya saurari jeren ya kasusuwa goma ko kasusuwa goma sha ɗaya na farkon tafsirin wadda ne muƙaddima na yi alkawari cewa akwai yanayin kimiyya da fasahar da in aka zo ma zan zo da ainihin projecta domin in harba a jikin bango domin ya taimake ni in bayyana wa mutane dangane da wata halitta ta sama ko wata halitta ta ƙasa ko wani abu makamancin haka duk wannan kimiyya da fasaha ce ta alkur'ani da sunna sai dai za mu iya amfani da kimiyya da fasaha ta zamani domin ta taimaka mana domin isar da wannan saƙon Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu mun yi tafsirin waɗannan ayoyi na suratul bakara da suratul fatiha tun daga aya ta farko har zuwa aya ta ɗari da tamanin a yau insha Allah ta'ala za mu tashi kan aya ta ɗari eh, da casa'in daidai Allah yake wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum na'am أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ۖ والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا kamar yadda muka bayyana tun a farkon tafsirin nan cewa suratul baqara ta sauka a madina ne madina birni ne na ilimi madina cibiyar wayewar kai ce madina wuri ne wanda ya haɗa mutane masu bambancin addini da tunani ƙabilu daban-daban mutane waɗanda suka baro yankuna daban-daban na duniya suka zo suka haɗu a ainihin garin madina Allah maɗaukakin sarki ya saukar da suratul baqara a farkon ta duk sai da ya isharar nau'ukan mutanen da suka tattaru a wannan gari na Madina sa'an nan Allah maɗaukakin sarki ya bibiye wannan sura ta baqara da wasu shari'o'i waɗanda da a zaman annabi da sahabbai a maka ba a shar'anta musu ba na daga cikin waɗannan shar'o'i akwai jihadi akwai yaƙi kamar yadda za mu zo mu ji matsawar zaman annabi da sahabbai a makka allah maɗaukakin sarki ya rinka ba su haƙuri ne ya rinka cewa su kau da kai su kuma ainihin rinsa ido kuma su yi haƙuri su daure game da abubuwan da ainihin ake musu amma dawowa madina sai allah maɗaukakin sarki ya fara motsa ainihin wato jininsu da kuma nuna musu muhimmancin cewa addinin nan ba zai yiwu ba sai an kare shi da rayuka sai an kare shi da dukiya kuma duk wanda ya tsogalo addinin da nufin yana son yawa addinin kwab ɗaya to sai an bi shi ainihin an ga bayan shi Allah maɗaukakin sarki ce wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum ya ku musulmi ku yaƙi waɗanda suke yaƙar ku amma in za ku yaƙe su ku yaƙe su fi sabilillah ku yaƙe su ta hanyar ta da addinin Allah kar ku yaƙe su da manufa ta ƙabilanci ko kuma manufa ta tara duniya ko kuma manufan neman suna wala ta'tadu amma kar ku ƙetare haddi ta hanyar kashe waɗanda ba su ainihin tsogale ku ba ta hanyar hallaka waɗanda shari'ar musulunci ta ƙididdige muku cewa kar ku taɓa su kamar tsofaffi kamar yara ƙanana kamar mata kamar dabbobi da makamantansu inna allaha la yuhibbul mu'tadin Allah maɗaukakin sarki baya son waɗanda suke ƙetare iyaka kenan jihadi addini ne don haka bayanin shi ya zo a cikin alkur'ani ashe kenan akwai lokacin yin jihadi akwai yadda ake jihadi akwai waɗanda suke jihadi akwai kuma waɗanda ake jihadi a kansu sannan akwai layi da shari'a ta ja a kan abubuwan da in ka yi su to za ka iya ɓata jihadinka to wannan shi ya wajabta ashe kamar yadda ake bincike game da tauhidi yadda ake bincike game da sallah dole ne a tsaya a yi bincike dangane da jihadi don kar a gaza abin da Allah yake neman a isar kar kuma a zaƙe daga inda Allah maɗaukakin sarki yake neman a tsaya Allah maɗaukakin sarki ce waqtuluhu ku kashe su waɗannan kafirai waɗanda suka tsogale ku haisu fakiftumuhum duk inda kuka ritsa su to ku kashe su wa akhrijuhum min haythu akhrajukum haka nan ku fitar da su daga kasashen su inda suke zaune kamar yadda su ma suka fitar da ku daga kasashen ku inda kuke zaune ta iya yiwa ka ce dan menene za a halaka kashe su dan me za a halatta korarsu daga su sai Allah maɗaukakin sarki ce wal fitnatu ai fitina kafirci da shirka wadda suke yi ashaddu min alqatl ta fi tsanani fiye da ainihin kisan da aka ce a musu ma'ana waɗannan mutane ne waɗanda ana zaune lafiya da su da musulmi sai suka tayan ma musulmi da faɗa da kisa da yaƙi suka rinka koran musulmi suna tarwatsa musulmi daga gidajensu da masallatansu da wuraren ibadoji sai Allah ya ce to kamar yadda suka tsogale ku to ku tashi ku kashe su ku hallaka su ku tarwatsa su ku fitar da su daga duk inda suke zaune in kuma ka ce za ka yi wata magana sai Allah ya ce kar a manta kafircin da ke tattare da su kadai ya fi tsanani fiye da ainihin kisan ma da aka ce a yi musu balle kuma kisan da aka ce a yi musu da korar da aka ce a yi musu ta zo ne sakamakon ainihin ramuwa saboda su suka fara ainihin tsogalar musulmi Allah ya ce wala tuqatiluhum amma ya ku mu'mine kar ku yaƙe su inda al-masjidil haram a wurin masallaci mai alfarma wato a cikin garin makka kar ku yaƙe su hatta yi yuqatilukum fihi har sai in su suka yaƙe ku a cikin wannan ɗaki mai alfarma fa in qatalukum idan har suka yaƙe ku a cikin garin makka faqtuluhum kuma ku yaƙe su ka kazalika jaza'ul kafirin wannan shine kyakkyawan sakamakon da ya dace da duk wani kafiri mai tayar da rikici ko kuma duk wani kafiri mai tsogala wato duk wanda zai tsogale addinin musulunci to ya sani da cewa addinin musulunci da yake cewa zaman lafiya haƙuri lumana yafewa kau da kai kar ya ɗauka kuma addini ne wanda saboda amfani da zaman lafiya makiya za su yi ainihin wato samu damar turmushe shi kar wanda ya ɗauka cewa musulmi masu haƙuri ne sakamakon haƙurinsu za a bi a rinka hallaka su ana kore su daga inda suke sai Allah maɗaukakin sarki a wannan mataki na farko-farkon zuwa madina sai ya sharɗanta yaƙin da musulmi za su yi da kafirai ya zama in kafirai sun tsogali musulmi in kafirai sun fitar da musulmi in kafirai sun ainihin wato yi ta'addanci a kan musulmi kaji daga cikin ƙa'idojin da Allah maɗaukakin sarki ya marmaza ya kafa wa musulmi doka ita ce kada musulmi su sake su yi yaƙi a cikin garin makka sai in kafirai ne suka yaƙe su a cikin garin makka to idan har sun keta alfarmar garin makka to su ma sai a keta alfarmar su ina fata an gane waɗannan suna daga cikin kullum bayanan da nake jan hankalin musulmi cewa musulunci addini ne mai son zaman lafiya wanda yake kira zuwa ga zaman lafiya amma kuma kada wani ya amfani da wannan kalmar ya ɗauka cewa to ashe ko ya tsogali musulmi zai ci banza musulmi masu son zaman lafiya ne su zauna su yi ibada su zauna su yi wa'azi su zauna su yi karatu ba abin da ya shafe ka da su kai ma ka je ka kafa naka wannan shine tsarin addinin musulunci to amma idan ka ce musulunci ba zai rayu ba musulmi ba za su rayu ba ka sanya karfin tuwo to sai Allah yake kai ma a sanya karfin tuwo a yi maganinka ke sa ka ji waɗannan ayoyi sun taho da ɗimi-ɗimi amma Allah maɗaukakin sarki sai fara da cewa wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum waɗanda kaɗai suke tsogala ku suke fara yaƙa ku, to su ne za ku yaƙa kuma in za ku yaƙe su ku yaƙe su saboda Allah ku yaƙe su don ɗaukaka addinin Allah kar ku yi don samun suna ko samun dukiya ko wani abu daban Allah maɗaukakin sarki ke cewa fa'inin hau idan waɗannan kafirai suka tuba suka ce sun bar yaƙar ainihin muminai fa inna Allah ghafurur rahim lallai Allah mai gafara ne kuma mai rahama ne kenan ana sa rai Allah zai gafarta musu kuma zai yafe musu dukkanin yaƙin da suka yi wa musulmi wannan ya faru a aikace a inda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karbi manya-manyan gwaraza daga cikin gwarazan masu yaƙi na musulmi waɗanda suka yaƙi musulmi suka kashe musulmi irin su Khalid ibn al-Walid manzon Allah ya karbe su ya yi musu addu'a an yi musu fatan alheri sun waye gari kuma sun zama jagorori a cikin masu jihadin musulunci kenan Allah ya faɗi kuma Allah ya cika alkawarin shi sai Allah maɗaukakin sarki ce wa qatiluhu yana ƙara bayyana mana dalilan da zai sa a yaƙi kafirai ba dalilai ne na ƙabilanci ba ba a fakewa da dalilan ƙabilanci a yaƙi kafirai ba a fakewa da dalilai na siyasa a yaƙi kafirai ba a fakewa da duk wani dalili sai dai dalilin fi sabilillah Allah maɗaukakin sarki ce wa qatiluhu lallai ku yaƙi kafirai ya ku muminai hatta la takuna fitina. yadda zai zama babu sauran fitina a bayan ƙasa abin da ake nufi da fitina shine yadda zai zama babu sauran wani kafiri wanda yake ɗaga ƙayar baya a ƙarƙashin ainihin kafircin shi wa yakuna ad-dinu lillah addini ya zama zalla na Allah shine yake da iko akan kowa to duk lokacin da addinin musulunci ya samu irin wannan ɗaukakar to sauran masu addinai sai a bar su sai ci gaba da yin addininsu domin wani abin sha'awa shi ne musulunci ne kawai zai mallaki ƙasa ta zauna lafiya kafirci in ya mallaki ƙasa ba ta zama lafiya musulmi su ne za su mallaki al'umma su yi adalci wanda duk ya mallaki al'umma in ba musulmi ba baya yin adalci abin da ya faru kenan dangane da yaƙoƙi da suka faru a cikin karni na bakwai na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama lokacin da Ubadus Salih wato Christian Crusaders Kiristoci suka tayar wa musulmi suna bin su gari gari suna kashe su suna ainihin haɗa kai da munafukai waɗanda suke da'awar musulunci ne daga cikin yan bidiyo'i mabiya a aƙidojin ash'ariyanci da makamantarsu menene ya faru a lokacin da suka isa suka samu musulmi suna bautar Allah a masallacin ƙudus sai da suka yanke musulmin da suka samu kaf ba su kyale mace mai ciki ko mai goyo ba ba su kyale abin da take dauke da shi ba duk wani musulmi sai da suka yanka shi yadda suka jiƙe. tabarmin masallacin da jini haka suka ainihin jiƙe bangon masallacin ƙudus da jinin musulmi ana nan sai salahuddin al-ayyubi ya tayar da yaƙi da jihadi domin ƙwato ƙasashen musulunci tun daga ƙasan masar ya tashi yana bi yana ƙwato waɗannan ƙasashe waɗanda waɗannan kiristoci suka bi suka mamaye lokacin da ya iso baitul maqdis da aka zo sai aka samu ainihin waɗanda ke cikin baitul maqdis sun zo service ne ma'ana yahudawa ne da kiristoci sun zo ibada ne don haka da salahuddin ya zo sai ce wa sojojin shi a saurara sojojin musulmi suna ta kuwa cewa a bari a afka cikinsu a rama abin da suka yi mana a tarihin baya sai salahuddin al-ayubi ya ce a'a addinin mu ya hana kashe wanda aka samu yana bauta Allah shi saboda haka abinda da zamu mu tattara su mu fitar da su daga cikin masallacin sannan sai mu ce sun zama cikin ribar yakin mu da aka tattara su sai aka kafa mishi kujera sai ce ya sanya musu fansa duk wanda yake so ya fanshi kanshi ya zo kawo dirhami biyu rak kwandala biyu kowa ya zai kawo dirhami biyu sai a sake shi sai ya tafi kowa ya zai kawo dirhami biyu sai a sake shi sai ya tafi da reverend father wanda ke musu wa'azi a lokacin da salahuddin al-ayyubi ya ci wannan wuri da yaƙi ya zo sai ya zo da jaka cike da kuɗi wadda an yi baiko na ran nan an tara kuɗi da sadaka sai almajirai da sojojin salahuddin sai suka ce mishi ranka ya daɗe wannan mutum Tunda shi shugabansu ne kuma ya zo da tarin kuɗi to a ninka mishi fansa sai salahuddin al-ayyubi ya ce a tara su muka gaba ɗaya muka ce kowa ya fanshi kanshi da dirhami biyu don haka har shi dirhami biyu zai bayar a daidai wannan lokacin akwai kiristocin da sun zo sauraron wa'azin wannan mai bushara ba su da kotaro tattare da su sai suna kururuwa cewa ya taimake su cikin kuɗin da aka tara na wa'azin ran nan ya fanshe su sai ya ƙi da ya zaro dirhami biyun shi ya biya ya miƙa kawai sai musu gwalo sai ya wuce sai daga cikin waɗannan mabiya addinin kiristanci sai suka ce wa salahuddini wannan mutum kuɗin da ke tattare da shi ba nashi ba ne namu ne aka tara na sadaka da baiko sai salahuddin al'ayubi ya ce kuna da dalili wanda za ku iya gabatarwa kuɗin da muka gani a wurin shi ku ce ba nashi ba ne suka ce ba su da wani dalili salamu jini ya ce nashi ne haka addininmu ya hukunta suna kururuwa sun shiga uku sun lalace idan aka bar wannan reverend father ya fita da wannan jakar kuɗi su dai ba su da kuɗin da za su fanshi kansu sannan kuma wanda suke sa rai ya fanshe su gashi ya yi gaba kuɗin da aka tara a sadaka gashi ya yi gaba da su da aka gama suna kuka suna kururuwa sai salahuddin al-ayyubi ya ce wa wani soja a kirga su su ne aka kirga su aka same su kusan mutane ɗari uku ne sai salahuddin al-ayyubi sai buɗe jakar shi sai ya zaro daga cikin aljihun shi sai ya biya musu sai wani mawaƙi musulmi sai ya tsalle sai koma gefe guda sai ya kalli salahuddin haka sai ya ce o oh, fa hasbukum hadha tafawutu bainana ya ku kiristoci wannan kawai ya isa ku gane muna da bambanci tsakanin mu da ku sanda kuka same mu a masallacin nan kuka kashe mu kuka jiƙe masallacin nan da jinin mu amma yau da muka same ku a hannu ku dubi shugaban mu ne yake ku da kuɗin shi na aljihun shi sai ce fa kullu ina'in billazi fihi yamba kowace ƙwarya abin da ke cikin ta shi take juyewa ku kun gaji zalunci kun gaji ta'addanci don haka kun yi mana mu kuma mun gaji adalci da nagarta don haka ta ita muka yi muku jama'a wannan shine tsari na addinin musulunci addinin musulunci bai zo don ya hana kowane addini ba a'a addinin musulunci ya zo ne domin shi a ba shi damar ya gabatar da manufofin shi a saurari menene ya zo da su sannan a bar musulmi su yi ibadarsu idan har musulmi ya samu damar yi wa'azi ya samu damar yi ibada musulmi baya kallon kowane addini a matsayin haɗari. to amma idan wani mai addini yace kuma musulmi ba zai rayu ba addinin musulunci ba zai kai labari ba sai Allah maɗaukakin sarki a farko farkon ayoyin ne yake faɗin dokar to ku yaƙe su a ƙarshe ƙarshen waɗannan ayoyin yake cewa lallai fa ku yaƙe su har sai ya zama babu sauran fitina to ce fitina ita ce ya zama wani addini yana sama da musulunci to wannan fitina ce Allah bai yarda da ita ba to in aka yaƙe su ya zama musulunci ya zama shine sama to shi kenan sai a kuma basu sai su ci gaba da addinin su a bisa ka'idojin da addinin musulunci ya sharɗanta na biyan jizya da biyan haraji game da kasuwanci game da noma game da zaman su a ƙasashen musulmi in ya gagara addinin musulunci ya ce ko a yafe musu ko kuma a biya musu na umar allah ya kara mishi yarda wata rana ya ga wani dattijo ba yahudi yana rataye da fatanya saboda tsufa har ya kai yana tafiya a risini sai ce mishi baba ina za ka ya shekara ta kusa yi shine zan je in yi kwadago domin in samu abin da zan biya ainihin haraji ko kuma jizya na umar ya ce a'a koma sai kira wani daga cikin ma'aikatan shi ya ce ka rubuta sunan wannan dattijan duk wata a rinka ɗaukan gwargwadon abin da aka san yake bukata a rinka bashi yana ci an yafe mishi haraji an yafe mishi jizya hasali duk wata a rinka bashi abin da zai wadatar da shi da iyalan shi sai na umar sai kalmar shi mashahuriya yace ma an safnaka iz akalna shababak wa ka shaykhan yace wallahi ba ni maka adalci ba tun kana saurayi kake biyan gwamnatin musulunci haraji sannan kuma a ce ka tsufa mun tozartar da tsufanka ka koma gida jama'a wannan shine addinin musulunci saboda haka waɗannan ayoyin ba ayoyi ne da suke nufi kawai ko ina ku ta da yaƙi ba a dole sai kun ga menene ma'anarsu da gwargwadon lokacin da suka sauka menene wasu ayoyi suka fassara da su menene waɗansu hadisai suka ce menene aka samo daga malaman farko kenan zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama makka annabi ya samu ana kafirci kawai mutanen makka sun waye gari ne kawai sai suka ji annabi yana jeho musu bama bamai kawai yana harbin su a annabi ya waye gari ne da babban sako mafi girma ya je ya hau kan dutse mafi girma daga cikin duwatsun makka yayi shela suka taru ya jawo hankalinsu da nuna musu cewa shi ɗa ne na gari a cikinsu don bai bai taɓa musu ƙarya ba da ya ga sun gamsu sai ya ja hankalinsu zuwa ga karɓan addini ba su karɓa ba amma ba su yi mishi mummunan raddi ba in ka cire raddin da abu lahadi ya yi mishi ya ce tabban laka sa'ir al'ayyam alihaza jama'atana allah wadaran da kai abin da ya rage na sauran rayuwarka yau dama don haka ka tara mu allah ya rama wa annabi da cewa tabbat ya da abi lahabin wa tabbi hannun abu lahabi da ke nuna annabi sallallahu alaihi wa sallama shine ya kaɗe shi kanshi abu lahabi kuma ya kaɗe bayan wannan annabi ya ci gaba da sallah a makka annabi ya ci gaba da wa'azi har in ayoyi suka saukan alkur'ani ya je ya same su sai ce ubangiji na ya saukar min da ayoyi ko kuna bukata in suka ce suna bukata sai karanta musu ashe kenan duk inda musulmi za su samu damar wa'azi da bauta wa Allah to musulmi ba za su yaƙi ba a wannan lokacin domin in dai har musulmi za a bar shi a ga irin ibada shi to za ta burge kowa idan dai har musulmi za a bar shi a ji irin karatun shi da wa'azin shi to har wanda baya bin addinin zai zo ya saurara wannan shine abin da sayyidina abubakar siddiq ya yi lokacin da ya gina masallaci a garin makka a jikin gidan shi idan magariba ta yi sallah ya tashi yana karatun Alkur'ani, yana wa'azi dukkan matan mushrikai sukan ainihin taho masallacin su zo su kewaye suna jin karatun abubakar suna jin wa'azin abubakar abin sai ya fara girgiza garin makka wannan ya sa mutanen makka suka tashi suka ce ko dai abubakar ya rufe masallacin ya daina wa'azin ko kuma za a yi zub da jini abubakar ya ce addinin mu ba na zub da jini ba ne ya rufe masallacin ya kayan shi ya bar gari zai fita gari wani ya gan shi a boda ya dawo da shi ya ce ba irin ka ke barin gari ba kuma ba irin ka ake kora ba ya ce ayo ai an ce ba zan yi sallah ba ba zan yi karatu na ba shine ni kuma ba zan rayu ba sai da sallah da karatu shine na bar gari ya ce a aka koma da ya dawo da abubakar ya zo ya tsaya a ka'aba ya shela mutanen maka suka taru ya ce na haɗu da abubakar zai bar gari amma na dawo da shi da haka abubakar zai ci gaba da sallah da karatu a cikin alfarmata abubakar ya je buɗe masallaci labari ya kewaye gari mata da yara da matasa duk aka taru kwana ɗaya biyu uku sai mutanen garin maka suka ga abu ya burin ƙasa fiye da da haka addinin musulunci yake duk lokacin da kace za ka yi faɗa da shi to kai ne kuma mai yaɗa shi nan da nan sai hankalinsu ya tashi suka kira taro suka kira wancan dattijo ibnu da rinna ibnu da kai ka dawo mana da mutumin nan a halin zai bar garin nan yanzu shi ya dawo da fitinar shi ta fita da ‘ya'yanmu da matanmu har waɗanda ba sa zuwa wurin karatun shi yanzu suna zuwa ko dai ka je ka mayar mai da alfarmar da ka saka shi ciki mu kuma ko mu afka mishi ko mu kore shi ko kuma ka san yadda za ka yi ibnu da ginna ya je samu abubakar ya ce abubakar na ga al'amarin naka ya wuce ka'ida don haka na mayar maka da alfarma da na saka ka ciki duk abin da ya same ka ba ruwana abubakar ya ce na gode amma ni ma na fita daga alfarma ka na shiga cikin alfarma Allah ya ce masallaci kuma ba zan rufe ba karatu kuma ba zan daina ba duk abin da zai faru sai ya faru to kun ga a irin wannan lokacin yanzu mutanen maka ne suka nemi fitina su ba a hana su su yi duk abin da za su yi ba yau dan menene za su hana musulmi wata ran annabi ya zo yana sallah a ka'aba jama'a suka zo suka ɗauko mahaifar raƙuma da kashinta suka yarɓa mishi suka koma suna dariya wata rana annabi ya miƙe yana wa'azi haka siddan kawai sai suka haɗo ƙarfi suka ce a zo a fara dukan shi sai da abubakar ya kukan kura ya kwaci annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama duk waɗannan suna daga cikin abubuwan da musulunci ya kira tsogala to duk irin wannan tsogala in kaga kafirai su ne ko to suna da farcen susa ne to shine Allah ya ce a yi ƙoƙari a yi raga-raga da su har ya zama ba su da farcen susa shine a yaƙe su har ya zama babu wata fitina me ce fitina ita ce sai tsaratul kuffar alal mu'mini idan har kafirai suka samu iko akan muminai to zaman lafiya ba zai faru ba don haka kenan an umarci musulmi da su yada addinin su a duk inda suke kuma an umarci musulmi da kasu sake su bar kafirai su ƙarfi a kansu domin idan kafirai suke karfi a kansu to za su hana zaman lafiya a ƙasa idan musulmi suke ƙarfi a kan kafirai to ƙasa za ta zauna lafiya da wannan ne Allah maɗaukakin sarki cikashe waɗannan ayoyi da cewa wa qatiluhum hatta la takuna fitna lallai fa ku yaƙe su har zai ya zama babu sauran inda kafirci yake da farcen susa wa yakuna dinu lillah addini ya zama zalla na Allah shi ne maɗaukaki a sama fa ta hau idan har kafirai suka daina yin ta'addancin da suke a kan muminai fala na illa alal zalimin to babu wanda za a afkawa daga nan kuma sai wanda ya zama azzalimi idan aka mamaye kafirai jama'a gaba ɗaya zama addini ya zama na Allah ne ke sama musulmi sun zama su ne suke da iko to shi kenan bai halatta ku je ku afka wani kafiri ba in an samu wasu nau'in kafirai sun yi tsogala wannan shi ne ainihin tsari na addinin musulunci Allah maɗaukakin sarki ya taimaka da wannan ainihin wato magana ne al Ibn ibnu kafirin yake cewa wa yadkhulu fi zalika irtikabul manahi min al-mufla wal ghululi wa katlin nisai wa sibiyani wa yana daga cikin ta'addanci da aka hana a wurin jihadi ko bayan kun kashe kafiri kuma ku daddatsa shi shari'ar musulunci ta hana haka ko bayan kun kashe shi ku kona shi ko bayan kun kashe shi ku datse kan shi in ba wata doka ce ta musamman ta tabbatar da haka ba mana duk wanda aka tabbatar da an kashe shi to shi kenan sai a ɗauke shi kawai sai a saka shi a rami amma ba za a ce tun da an kashe shi a buɗe tsiraicin shi kowa ya gani ba Tun da an kashe shi a daddatsa shi ko a ƙona gawar shi in kuka yi haka kun saba ma Allah hakanan gulul sata daga dukiyar da aka samu a wurin jihadi kafin a raba ita ma ta'addanci ce an hana yin ta a lokacin jihadi hakanan kisan mata hakanan kashe yara ƙanana haka dattawa da tsofaffi allazina la ra'aya lahum wa la qitala fihi waɗanda ba sa bada wata shawara sannan ba wata gudunmawa da suke kenan in aka gano cewa wannan matar tana sanya kayan sojoji ko kuma waɗannan matan suna bin sojojin kafirai su ne musu guka suna ziga su suna ƙara musu ƙaimi to waɗannan sun shiga cikin waɗanda ya halatta a kashe su amma mata sun taru gefe guda kuka je kuka same su haramun ne ku kashe su ya ku musulmi nan yara ƙanana ba a kashe su sai in an ga cewa suna da wata gudunmawa ko ɗauki da suke yi ko da ta ɗibo ruwa ce zuwa ga sojojin kafirai ko kuma jiya ko wata hidima a cikin sojojin kafirai amma an samu yara ne na kafirai an tara su gefe guda me yiwa ma suna cikin tsoro da firgici to haramun ne ku kashe su hakanan dattawa ko tsofaffi waɗanda su ma ba zaman ba da shawara suke ba suna ta kansu ne su ma duk ba a hallaka su war ruhban hakanan reverend fathers hakanan pastors hakanan waɗanda suke ibada wa ashabis sawada da waɗanda suka keɓe gefe guda suna ibadojinsu kuka je kuka same su a cikin churches da sauransu addinin musulunci ma cewa ya a ɗibi guzuri a basu wannan magana ta zo a cikin tafsirin qurtubi ta zo kuma a cikin littafin muktasaru khalil Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu kaga inda kenan jihadin nan ba za a yi shi da ka ba sai da ni, sai da ilimi yanzu tsakani da Allah idan kuka faɗo gari kuna jihadi sai kuka je kuka samu wani fasto a cikin coci ya yi sujuda a wauta ta jahilan musulmi me za su gani sai a gayo ai ga ra'asul fitina to amma shari'a ta ce tunda kun same shi ibada shi yake sai ku ainihin ɗauki guzuri sai ku ba shi ma in yana bukata ku kawo mishi kariya daga waɗanda za su yi wauta daga cikin musulmi su hallaka shi kenan ashe addinin musulunci bai ba da umarnin idan aka shigo garin kafirai ana yaƙasu a ci gaba da ƙona musu churches da sauran wuraren ibadarsu ba tunda an ce wanda aka samu a wurin ibada yana ibada ka a hallaka shi kenan ba za a hallaka wurin ibadar ba kun ga waɗannan suna tabbatar mana da cewa ba a yin jihadi sai da ilimi Allah maɗaukakin sarki ya taimaka wa tahriqil ashjar hakanan addinin musulunci ya hana a kona bishiyoyi wa qatl hayawan haka dabbobi addinin musulunci ya hana ku ta yanka musu dabbobi ko kuna harbe musu dabbobi bi ghairi maslaha in ba da wata maslaha ba idan aka gane cewa suna amfani da waɗannan dabbobin a matsayin abinci ko suna amfani da wannan ruwan a matsayin shi ne ruwan sha da suke sha suke karfafuwa da shi ko aka gane cewa suna amfani da waɗannan bishiyoyin suna ainihin mai da su abubuwan garkuwa da kariya to a nan ya halatta sai a hallaka waɗannan bishiyoyi a hallaka waɗannan dabbobi wannan ruwa a ɓarnata shi idan aka gane kafirai sun je sun tsogalo rikici amma sun san cewa mu musulmi an hana mu kashe mata da yara sai suka zo sai suka zuba mata da yara sai suka yi garkuwa da su suka mai da su su ne kariya gare su ta ɓangaren mu shari'ar musulunci ta ce babu laifi za a iya hallaka waɗannan yara da mata don a kai zuwa gare su shehu usman ya tabbatar da wannan a cikin littafin shi mai suna bayanu wujubil hijrati alal ibad wa wujubi nasbil imami wa iqamatil jihad ɗan shi Muhammadu Bello sarkin musulmi a cikin littafin shi Infaqul ya ce lokacin da suka je za su yaƙi garin Gobir a aikace ma sun aikata haka domin sai suka cinna wa bishiyoyin bayan garin Gobir wuta saboda sun gane cewa mutanen Gobir suna kare ainihin kansu da waɗannan bishiyoyi sannan suka bi suka yayyafa wannan guba ta tinya a cikin wannan ruwa waɗanda gobirawa suke sha a lokacin suke ƙarfafuwa a lokacin da suke yaƙar ɗan hodiyo. ka karanta littafin infaqul maisur fi tarihi biladi tukuru Allah madaukakin sarki ya gafarta musu malam yace ولهذا جاء في صحيح مسلم عن بريدة أن رسول الله sallallahu alaihi wa وآله وسلم كان يقول saboda haka hadisi ya zo daga annabi annabi ya ce ughzu fi sabilillah jama'a duk da za ku yi yaƙi ku yi yaƙi domin ɗaukaka kalmar Allah qatilu man kafara billah duk wanda ya kafirce cewa Allah shi za ku yaƙa ughzu jama'a ku yi yaƙi wala ta tagullu kar ku yi sata daga cikin dukiyar da aka tara wala tagdiru kar ku ci amana kar ku yi yaudara ma'ana ka a zauna a rubuta wata yarjejeniya da ku ku zo ku ainihin afkawa mutanen nan da yaƙi bayan yarjejeniyar zaman lafiya wala tamsulu manzon Allah ya ce duk wanda kuka kashe shi to kar ku kona gawar shi kar ku kacaccala gawar shi kar ku wulakanta ainihin gawar tashi wala taqtulul walida sannan kuma kar ku kashe ainihin yara ƙanana wala ashabus sawami manzon Allah yace waɗanda suka zauna suna ibada a cikin churches da templates sauransu to kar ku ainihin kashe su jama'a kun fahimci waɗannan abubuwan kun ga wannan yana tsara jaddada mana jihadin nan ba a yin shi sai da mu sai da ilimi in ba haka ba sai ka je ka yi abin da Allah ya hana da Allah kuka je na ta cewa wala ta'tadu kar ku ƙetare haddi kar ku ƙetare haddi wa fi sahihaini an ibn umar qala hadisi ya zo cikin bukhari da muslim daga abdullahi dan umar yake وجدت امرأة في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قتل النساء والصبيان na ga wata mace a wani yaƙi wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama shi da kanki ya je yakin amma wannan mace sai annabi ya ga gawarta gashi nan an kashe ta manzon Allah ya faɗa lallai ne a daina kashe mata da yara malai yake walan ma kana al-jihad fihi izhaqun nufus wa qatl ar-rijal ta'ala ala anna ma hum تعالى alayhi min al-kufr billahi wash من الكفر sadd an sabilihi ablagh wa أبلغ wa وأعظم وأطم من القتل ولهذا قال والفتنة أشد من القتل قال أبو مالك أي أنتم مقيمون عليه أي ما أنتم مقيمون عليه أكبر من القتل وقيل الشرك, الشرك اشد من القتل معناه ما قنقلون دمك تتونا يعين دي زم جهاد ينا تتردد كشكشي أ ك كيفا كي ديوى اتكين جهادي أ ك كشي مذا جاغولولي و ل ا ن د ذنياكي sai Allah maɗaukakin sarki ya faɗakar don karka dubi girman kisan kan da aka yi wa kafirai tausayi na mutum da mutum ba shi ake so ya zo ba ana so ka tuna ɗayan abu biyu ne abu na farko shi ne su ne suka fara tayar da yaƙi don haka o ablam wanda biyu ya fara tsogala to shi fi kowa zalunci Ka'ida ta farko kenan ka'ida ta biyu kuma wannan tsogalar tasu tana tattare da wani abu ne da ke tattare a zuciyarsu na kafirci da ƙin musulmi kenan na fassara in suka samu iko a kan musulunci da musulmai to ba za su bar musulmi su kai labari ba masana tarihi daga cikin kafirai ba su yi wa tarihin duniya adalci ba a daidai inda suka rinka rubuta cewa musulunci ya shiga ƙasashe ne na kiristoci da yahudawa da ƙarfin takobi da maki ba su yi adalci ba ko misali zarrati wannan yana daga cikin abin da ke ƙara tabbatar maka da cewa ashe hatta abin da ya shafi ilimi na tarihi idan musulmi ba su ba da muhimmanci a kai ba to ba za a samu tsarkakakken tarihi ba kaga abin da suke rubutawa suna rubuta cewa musulunci ya rinka shiga ƙasashe ne irin su iraq da kuwait da ƙasashen sham da masar da ƙarfin takobi ana tursasa mutane su shiga cikin addini wanda kuma hakikanin tarihin haka aka fi babban abin da zan yi maka nuni da shi da za ka yi mini kyakkyawar fahimta ya kai ɗan uwa shi ne da musulunci da ƙarfin takobi ya rinka shiga cikin ƙasashen nan a yau a masar da ba a samu kirista ba da ba a samu kirista a iraki ba da ba a samu kirista a kuwait ba da ba a samu kirista a siriya ba amma da yake musulunci ya rinka shiga da wa'azi ne amma duk inda wa'azi ya wa'azi kuma kafirai suka ce ba za a yi wa'azi ba suka sa karfin tuwo to sai aka sa karfin tuwo sai a maguɗe su to wannan irin murguɗe su da aka rinƙa da karfin tuwo sakamakon tsogala da suka yi ita ce masana tarihin turawan yamma suka rinƙa rubutawa a kan cewa musulunci ya rinƙa shiga ne yana farfasa ƙasashen musulunci a ƙasashen kiristoci yana mai da su ƙasashen musulunci da ƙarfin takobi amma za ka yi mamaki har yau akwai kiristoci a ƙasar masar har yau akwai kiristoci a ƙasar syria har yau akwai kiristoci a ƙasashen ainihin kuwait da iraki yiwuwa ma za ka yi matuƙar mamaki in na ce maka har manzon allah ya rasu sallallahu alaihi wa sallama musulunci bai shiga ƙasar iraki ba kuma haka abin yake har manzon allah ya rasu ba a fara yin musulunci a ƙasar iraki ba amma allah a cikin ilimin shi na gaibu ya sanar da annabi cewa musulunci zai shiga ƙasar iraq saboda haka hatta lokacin da annabi ya zo yana faɗin wuraren da masu aikin hajji za su tsaya su ɗauki harama sai da annabi ya faɗi wurin mutanen iraki lokacin sayyidina umar allah ya azurta su da karɓa addini sai suka karɓa addini sai sayyidina umar ya ce dama ga inda manzon allah ya tattala ya aje muku in kun musulunta to ga inda za ku tsaya ku ɗauki haramaku sai sa za ka je wasu malamai sai su ce manzon allah ne ya sanya musu miƙati wani kuma sai ka biya ce umar ne ya sanya maganganun dukkan su daidai ne manzon Allah shi ya ambata amma aikace umar shi ya tabbatar musu radiyallahu ta'ala anhu wa arba malam yake cewa a inda Allah yake wala tuqatiluhum inda al-masjid harami kama fi sahihaini Allah yake amma kar ku sake ku yaƙe su a cikin masallaci ne alfarma wato a cikin garin makka ba a yin yaƙi jama'a sai in an tsogale ku da yaƙi hadisi ya zo cikin bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake inna hadha albalada harrama Allah yau khalaqa as-samawati wal wannan gari na makka Allah ya haramta shi da yaƙi tun ranar da Allah ya halicci sammai da ƙasa fa huwa haramun don haka wannan gari haramun ne a yaƙi a cikin shi bi hurmatillahi ila yawmil ƙiyama Allah ne kuma ya haramta a yaƙi cikin shi har kiyama ta tashi walam yahilla illa sa'atan min nahari manzon Allah yake ni ma da kuka gana yaƙi a cikin shi wani ɗan lokaci ne ke ɓantacce a cikin yini guda kaɗai aka halatta min shi wa inna ha sa'ati Shi shine wannan lokacin da ne yaƙi a yanzu na gari haramun bi lahi ila yawmil qiyamah manzan Allah ya ce don haka garin ya dawo ya zama haramun yaƙi a cikin shi kamar yadda yake da kuma har abada haramun ne yaƙi a cikin garin har kiyama ta tashi la yi ubadu shajaruhu manzon Allah yake ba ma yin yaƙi ba datsar bishiya bishiya ta garin makka bai halatta a datse ta ba wala yuqtala khalahu ciyawar da ke cikin garin makka bata halatta a yanke ta ba fa in ahadun tarakhasa bi qitali rasulillah sallallahu alaihi wa alihi sallam idan har wani ya kafa hujja da cewa a ah, ya ai manzon Allah ya yi yaƙi a cikin garin makka dan haka ni ma zan iya yin yaƙi a cikin garin makka fa qulu ku musulmi ku bashi ansa da cewa inna allaha adina li rasulihi wa lam ya'zan lakum ai Allah ya yi wa manzon shi izini ne ko kuma ko suwaye ku Allah bai yi muku izinin yin ainihin wato yaƙi a cikin wannan gari ba don haka jama'a yaƙi a cikin garin maka haramun ne amma Allah maɗaukacin sarki ya halatta wa manzon Allah yin wannan yaƙi amma ina son ku gane yaƙin da manzon Allah ya a cikin garin maka ma ba yaƙi ne na datsin datsa ba yaƙi ne an ci garin ne an watan haka za ka ga duk malaman tafsiri da malaman wa ainihin suna faɗi ya ke nufi da wannan shine an ci garin ne ta hanyar an fi ƙarfin su an shigo garin sai suka gudu da suka gudu gaba ɗaya kowa ya rufe kofa sai aka yi shela an ci gari amma ko kadangare ba aka ba ina fata an gane idan kun fahimci wannan kenan dokar tana nan har kiyama ta tashi to amma kuma ina son ku yi wa kyakkyawa faɗinta dokar tana nan kamar yadda ƙur'ani ya faɗi kamar yadda hadisi ya faɗi amma ƙur'ani ya ƙara fayyace abin da cewa in suka yaƙe ku a cikin garin makka to ku yaƙe su kenan wannan yana nuna maka ba a faɗa a masallaci amma wani ya ci kwalaka a cikin masallaci zai amfani da kai ne bin doka ne fa to kai maka da kai kun fahimta jama'a to musulmi kanku ya waye akan ire-iren waɗannan kenan duk lokacin da aka kafa muku wata doka an san ku masu bin doka ne sai wani ya amfani da ku da doka ya zo zai ci mutuncin ku a kuma ku karya doka a kanshi a lokacin wannan ita ce ka'ida ta musulunci ba a yaƙi a makka amma duk wanda ya yaƙe ku a cikin garin makka to ku tashi ku yaƙe shi domin ku kwantar da ainihin fitina Allah maɗaukakin sarki ya taimaka haka ainihin wato al'amari ya faru a cikin garin makka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama lokacin da suka shigo garin da shi da sojojin shi sai yin shele yake man aghlaqa babahu fa huwa amin wanda biyu ya shiga ɗaki ya kulla ƙofa ku rabu da shi ya tsira wa man dakhala al-masjida wanda biyu ya shiga ka'aba fa huwa amin shi ma ya tsira wa man dakhala dara abi sufyan fa huwa amin wanda duk ya shiga gidan dagaci ko hakimin makka shine abu sufyan to shi ma ya tsira wannan kuma yana daga cikin siyasar gudanarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam duk mutumin da ya rufe kansa a kofa ya rufe kofa ya gudu to wannan namiji ne ai ba namiji bane don haka in ana magana buga ya fito to ya rufe kofa to kyale shi an gama da domin lokacin da zai shigo lokacin da zai buɗe kofa ya fito bai san me ya faru a tsakar gidansu ba bai san ne ya faru a kofar gidan ba bai san waye suka kewaye gidan ba ashe duk wanda ya shiga ya kulla kofa to ya tsira ku rabu da shi kun ga wannan yake nuna muku adalci na addinin musulunci to idan kafirai ne fa ba za su kyale ku ba za su karya kofar su shiga sannan manzo Allah yake duk wanda ya shiga Ka'aba ya tsira wannan ya nuna kenan duk lokacin da kake jagorancin jama'a sai ka rinka hada da hikima idan wani ya shiga ka'aba annabi ya ce a bi shi za su ce to hatta alfarmar ka'aba annabi ya ce ta sai annabi ya ce duk wanda ya shiga ka'aba ku rabu da shi to amma akwai wani musulmi da ya rida sai amfani da wannan fatawa ta manzon Allah sai je sai makalkale wa labulan ka'aba yana ganin cewa shi wannan fatawar za ta same shi sahabbai suka zo suka ce wa annabi ibnu khafalin mu'allaqun bi asfaril ka'aba Da ibnu khatal san da ya rubbe gudo daga madina ya ji fatawar da kai cewa duk wanda ya makale da ka'aba to a kyale shi sai san ya makalkale wa labulan ka'aba manzo Allah yake ukutulu ku je ku kashe shi yanzu shi kisan da aka yi wa ibnu khatal ba kisa ne na an zo yaƙi ba kisa ne na haddin ridda wanda ba ma ana bin shi bashi sa'an annan sai kuma annabi ya nuna girmama shugabancin da suke girmamawa sai ce wanda ya gudu ya shiga gidan sarkin ku abu siyana to shi ma ku kyale shi wannan sai ya kashe laka abu siyana sakamakon wannan dalilin da ya ja abu siyana shi da kanshi ya zo musulun musulunta kenan kamar yadda na sha mana ishara dama mawaƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi isara zuwa ga ainihin faruwar haka inda yake cewa abin na khailana illam tarauha تثير النقأ موعدها الكداء يبارين الأسنة مسعدات على أكتافها الأسل الظماء تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء فإما تعرضوا عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء وجبريل أمين الله فينا وروح القدس ليس له كفاء الله أكبر waƙoƙi da mawaƙin manzan Allah Hassan bin Sabit dattijo ne shi bai san garin Makka ba don shi mutumin Madina ne sai yake cewa mutanen Makka in sun ci mutuncin Annabi yana so ya rama in sun yi wa Annabi zambo in sun yi wa Annabi rashin mutunci sai manzon Allah yake ka zo ka zinka tambaya ta na san tarihin kowa abubakar ma dan makka ne ya san tarihin kowa to shine ainihin yi hasashen abin da zai faru yace ya ku mutanen makka za mu zo za mu kawo muku hari za mu zo da manyan dawakai za mu shigo gari ko kuma gaba ɗaya za ku shiga ɗaki duk za ku rufe kofa sai matan ku sai zo suna dukan sojojinmu da hijabi ko da gyale sai ce kai to an zo yaƙar maza mata sun fito ai babu yaƙi yake fa in ma tu'ridu anna atamarna in dai har matan ku ne za su fito to ai shikenan sai ku ba mu wuri kawai mu yi umaran mu har ya ci gaba da cewa wa jibrilun aminullahi fina ga mala'ika jibrilu amintaccen Allah muna da shi wa ruhul qudus jibrilu shine ruhul qudus laysa lahu kifa'u ba ku da irin haka dai ya waƙe su duk abubuwan da ya faɗi a cikin wannan waƙen Allah cikin ikon shi da al'amari ya zo faruwa sai ya faru ainihin kamar yadda ya faɗa Allah maɗaukakin sarki ya taimaka don haka jama'a a cikin addinin musulunci an shar'anta a yi yaƙi a matakin farko ya zama ramuwa ga dukkanin ainihin wato kafiran da suka yaƙi musulmi to za kuma mu zo mu ji sauran matakai da addinin musulunci ya bi dangane da abin da ya ainihin kawo na ka'idojin yaƙi na gaba hadisi ya tabbata daga sahabi abu musa al-ash'ari kamar yadda ya zo a cikin sahihul bukhari da muslim abu musa ya yake su ilan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama an rajul yuqatilu shuja'a an yi wa annabi tambaya ina hukuncin mutumin da yake yaƙi don ya nuna sadaukantaka wa yuqatilu hamiyya da mutumin da yake yaƙi don kabilanci wa yuqatilu riya da mutumin da yake yaƙi don ya nuna cewa shi ne yi don Allah ne ayi zalika fi sabilillah cikin guda uku nan wanne ne ya dace da abin da Allah yake so فقال سيما Allah الله يكي من قاتل لتكون kalimatullahi الله هي العليا فهو في سبيل الله wanda biyu ya yaƙi domin kalmar Allah ta zama ita ce a sama to shine fi sabilillah kaga a cikin wannan hadisi annabi ya kauce daga ba da amsar da aka tambaye shi kai tsaye zuwa ga asalin abin da ake kiran dukkan musulmi zuwa gare shi shine dan uwa musulmi kakkai yaƙi don sadaukantakarka ta bayyana Kar karkai yaƙi don kare ƙabilarka kar ka yaƙi domin riya a ji labarin kayi amma ka yaƙi saboda kalmar Allah ta zama ita ce a sama wasu ne har wayo hadisi ya zo cikin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake umirtu an uqatila nasa hatta yaqulu la ilaha illallah an umarce ni da in yaƙi mutane har sai sun faɗi la ilaha allah fa idza qaluha idan har mutane suka faɗi la ilaha illallah asamu minni dima'ahum wa amwalahum to sun kiyaye jininsu da dukiyarsu daga gare ni illa bi haqqiha sai dai kuma in sun taɓo haƙƙin la ilaha illallah ko sun yi ridda to wannan kuma za a halatta jininsu ko kuma sun taɓo wani haƙƙi daga cikin haƙoƙin shari'a to nan ma za a yi musu daidai da haddin da ya dace wa hisabuhum ala Allah sauran sakamakonsu kuma ya rage ga Allah a cikin addinin musulunci duk mutumin da ya faɗi la ilaha illallah ya faɗe ta ne ana zaune lafiya ko ko ana cikin jihadi ko ana cikin tashin tashina to shi kenan ya tsare jinin shi karka sake ka taɓa jinin shi duk mutumin da ya faɗi la ilaha illallah ka kiyaye dukiyar shi domin in ka taɓa dukiyar shi ka taɓa dukiyar musulmi wadda ainihin bata halatta ba Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye sannan duk lokacin da aka ce fitina ta ɓarke tsakanin musulmi da musulmi saboda rashin fahimta ko saboda tawili to kai dan uwa musulmi kar kai yaƙi a cikin irin wannan fada Imam al-Bukhari ya ambaci wata fatawa daga sahabin Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama Abdullahi dan Umar a ƙarƙashin wannan ayar da muke karantawa da Allah yake cewa wa qatiluhum hatta la takuna fitna ku yaƙe su har sai ya zama babu sauran kafirci da fitina a bayan ƙasa. hasaran an ibn umar qala atahu rajulani fi fitnat bin zubair a lokacin da su hajjaj ibn yusuf as-saqafi suka ɗibo sojoji musulmi ne suka zo suka cika garin makka da sojoji suka kewaye za su kashe sahabin annabi da yake shine sarkin musulmi a makka abdullahi ibn zubair abdullahi dan umar allah maɗaukakin sarki ya ƙara mushi yarda yana cikin gari aka nemi ya fito ya goyi bayan ɗaya daga cikin waɗannan ƙungiyoyi imma waɗanda suka kawo yaƙi imma waɗanda za a yaƙa faƙala wasu mutane guda biyu suka je suka ce mishi na nasa bayyau wa an tabna umar wa sa'ibin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ma yamna'uka an takhruj mutanen nan da ke mulki sun wulaƙanta al'amarin musulmi sun ci amanan musulmi kashi an zo za a yi musu juyin mulki me yasa ba za ka fito ba kai ne fa abdullahi dan umar jari ne ubanka umar jari ne sannan kai fa sahabi ne mutanen nan kuma gashi sun rike mulki suna zalunci ka fito fa qala sai ce yamna'uni anna allah harrama dama akhi abin da yasa ba zan fito ba Allah ya haramta mini in zubar da jinin dan uwana musulmi kala sai suka ce alam yaqulillah yanzu nan ba Allah ne yake wa qatiluhum hatta la takuna fitina ba sai suka jawo wannan ayar ba Allah yake a yaƙe su har sai ya zama babu sauran fitina ba wa qala sai yake qatalna ai mun yi aiki da ayar mun yi yaƙi hatta lam takun fitina mun yi yaƙi a zamanin annabi mun yi yaƙi a zamanin abubakar mun yi yaƙi a zamanin umar har sai da ya zama babu sauran kafirci kaf wa kana dinu lillah a lokacin ya zama Allah kaɗai ake wa addini wa antum turiduna an tuqatilu hatta takuna fitna ku ko kun zo ne kuna nufin ayyaki yadda fitina za ta faru musulmi na zaune lafiya mai mulki ne yake zalunci kun zo kun cika gari da sojoji shin yanzu mai mulkin kaɗai za ku kashe ko ku hadda musulmi waɗanda suke bautar Allah don haka ashe ku yanzu ayar ta ci ku domin ku kun zo ne ku yi yaƙi domin ku samar da fitina wa hatta yakuna dinu li ghairillah wannan yakin naku kuma in aka goyi bayan ku zai zama za a samar da addini ba na Allah ba domin na farko za a daina sallah a Ka'aba aikin hajji ba zai yiwu ba haka kuma abin ya faru Abdullahi dan Umar ya koma gidan shi ya zaman shi suka ci gaba da yaki suka samo tankokin yaki igwa igwa irin na wannan zamani suka rinka harbawa daidai tsakiyar Ka'aba dole duk musulmin da ke wurin ya watsi suka tarwatsa musulmi bayan sun kashe na kashewa suka je suka kama wannan sarki na musulmi abdullahi dan zubair suka datse kanshi uwar shi dattijuwa ce asma a lokacin ta zarta shekara 60 hatta ta makanci suka je da kan ɗanta abdullahi ɗan zubair a tsire a jikin mashi suka ce mata laliba nan sai da ta laliba sai ta a kan mutum take je aka ce eh, laliba ki je ta laliba ta laliba ta shafa ta shafa kin gane kan waye ta ce a kan ɗanki ne abdullahi sai take inna lillahi inna ilaihi raji'un hasbi Allah wa ni'mal wakil wallahu almusta'an ce na dogara ga Allah cikin haka suka tada waɗannan fitintunan a wannan shekara aikin hajji bata yi cikin kwanciyar hankali ba kun ga abin da Abdullahi dan Umar ya faɗi shi ne faru a zamanin annabi mun yi aiki da wannan aya amma yanzu ku ‘yan bana bakwai kun zo ne domin ku rikita ma'anar ayar ku hana addinin Allah sannan kuma ku haifar da fitina abin da ya faɗi shi ya faru dama da jimawa mahaifin shi ya faɗi ya ce la ya islama man la ya al jahiliya wannan addini na musulunci wanda duk bai san zamanin maguzanci ba to bai san irin gatan da musulunci ya zo da shi ba ya sake cewa wannan addini dama ana bullo mishi ne ta hanyar matasa waɗanda ainihin wato aka haife su a cikin addinin musulunci matasa da aka haifa cikin addinin musulunci da su ne ake rugurguza addinin musulunci innama tunqadu ural islam urwatan urwa idza nasha'a fil islami man la ya'rifu al jahiliyya yace ana rugurguza musulunci ne bulo bayan bulo ta hanyar matasa waɗanda aka haife su a musulunci ba su san maguzanci ba saboda haka duk lokacin da aka zo ana innal ladzina kafaru ko to waɗannan musulmin yake tunani su waye zai jefa wa ayar don shi bai ga kafirai ba amma sahabbai da suka zauna a jahiliya in na ce innal ladina kafaru sun sun san waɗanda ake magana to amma wanda ya waye gari ya gan shi duk cikin musulmi in na ce innal ladina kafaru in ya cewa ya dama da hagu ya rasa wanda zai jefawa sai dubi wasu musulmi sai jefa mun sai ce su ne don haka menene zai biyo baya sai ce a hallaka su daga nan ne rikici ya faru don haka galibin waɗanda suka tada fitina jama'a addinin musulunci ya gari ya rikice tarihi ya gurɓace waɗanda aka haife su a cikin addinin musulunci ne waɗanda ba su san abubuwan gwagwarmaya da aka bi aka gina addinin ba Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye jama'a kun ji waɗannan maganganu da al'imamu ibnu kasir na tattaro mana abubuwan da ya faɗi a taƙaice a ƙarƙashin waɗannan ayoyi masu albarka shi kuwa al'imamul qurtubi Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi daga cikin abubuwan da ya faɗi a cikin tafsirin shi cewa yayi wal qitalu la yakunu fil nisa wala fi wa man ashbahahu ba a yaƙar mata ba a yaƙar yara da makamantansu wato yana sake maimaita maka magana da mu gabatar a baya kan ruhban yace kamar fastoci da reverend fathers wazzamna da waɗanda rashin lafiya ya kashe su suka kasa motsi daga cikin kafirai yan uwansu suka gudu suka bar su sai aka zo aka same shi yana jiya to ba a yaƙar shi wa shiyuhi hakanan dattawa da tsofaffi wal ujara hakanan yan kwadago fala yuqtaluna ba a kashe su wa bi hadha awsa abubakar bin siddiq radiyallahu anhu wannan ita ce wasiyar sayyidina abubakar ma'ana kafirai da suka tsogalo fada suka je suka tsaya bakin daga jama'a kun fahimta amma a cikin gari sun ɗauki magina su ne musu gine-gine sun ɗauki masu aikin haƙar rijiya sun ɗauki masu aikin kwalta sun ɗauki manoma su ne musu noma duk a cikin addinin musulunci ba za a kashe waɗannan ba wannan ita ce wasiyar sayyidina abubakrin wadda ya wa yazid ɗan abi sufyan hina arsalahu ila sham a lokacin da ya naɗa shi kanto ma ya tura shi ƙasar sham illa an yakuna liha'ulai ha'ula'i idayatun akhrajahu malikun wa ghayruhu waɗannan kamar da ka ji an faɗi ba a taɓa sun ana yaƙi sai dai in an gane suna da wani hannu ko suna da wata shawara ko wata cutarwa da suke wa musulmi walil ulama isihim suwarun fit malamai suna da maganganu guda shida da suka yi akan waɗannan jama'a sai ku saurara wannan yana daga cikin fiqhul qur'an ma'ana yadda ake karanta hadisi a rinka cire fiqhu ko haka kuma wasu malamai suka zauna suka sha dare su kuma sun fassara ƙur'ani ne a fiqhance su ne waɗanda ka ji na gabatar a ɗazu su al'imama abubakar ibn al'arabi irin su ainihin wato al'imama abubakar ibn jassas irin su al'imamu alkayar tabari irin su manya-manyan malamai hatta imamu shafi'i an tattara fatoyin shi dangane da ahkamul qur'an qurtubi da ya zo daga su shi yasa ya rubuta wannan littafi sai sanya mishi aljami'u li ahkamil qur'an matattarar hukunce-hukuncen alkur'ani. wal mubayyin lima limata min as-sunnati wa ayil da kuma bayanin irin ma'anonin da alqur'ani yake ɗauke da shi wanda ainihin sunna take taimakawa wajen a fitar da shi don haka in dai ana magana hukuncen-hukuncen alkur'ani ne jama'a in aka ce al al-jassaf ibn al-arabi to kuma wannan kam sai dai a yi fatiha allahu akbar allah ya gafarta musu shi al-imam al-qurtubi da zo ya fara tattauna wannan mas'alar dangane da mata da yara da reverend fathers sai ce akwai dunkulallun maganganu guda shida da malamai suka yi a kansu maganar farko da malamai suka yi ita ce dangane da su cikin shida din nan nisa in katal na kutilna mata in sun yi yaƙi za a yaƙe su kala su fi halin muqatala wa ba'daha ko ana cikin yaƙi mata suka shiga cikin sojoji to an gama ta soja ko an ga mace ta riƙe taɓarya ko muciya ko ta riƙe wata wuƙa ko wani makami ta shiga fagen daga to za a yaƙe ta Haka nan bayan an gama yaƙi idan aka kama sojojin kafirai waɗanda aka hukunta kashe su za a yi tun aka kamo wata mace cikinsu wadda tana yaƙar mutane to ita ma za a haɗa da ita da umumi qawlihi ta'ala saboda magana Allah da yake wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum ku yaƙi waɗanda suke yaƙar ku saboda Allah da Allah yake waqtuluhum haythu faqiftumuhum duk inda kuka ritsa su to ku yaƙe su dan haka ko bayan an gama yaƙi to an ritsa su ne za a iya yaƙar su walil mar'a atharun azima fil qital al imam al qurtubi yake mata suna da tasiri mai girma a wajen yaƙi min hal imdadu bil amwal akwai mata waɗanda suke da dukiya idan za a tafi yaƙi sai ta ɗibi dukiya mai yawa sai ta baiwa kafirai 'yan uwanta in aka gano ta ko tana zaune a cikin gidanta ita kadai to za a kashe ta domin ta yi yakin musulmi da dukiyarta wa min hatta haribu alal qital hakanan ingiza maza mata sukan ingiza maza ta hanyar guda da makamantan haka wa qad yakhrujna nashiratin nashirati shu'urahunna nadibatin musiratin mu'ayyiratin bil mata sukan iya fitowa suna ziga maza suna gwasale maza in suka ga maza za su yi baya da baya to duk matar da aka gane haka malam yace wa zalika yubihu qatlahunna yin haka zai halatta a kashe su ghaira annahunna idza hasalna fil asri sai dai kuma malam yace amma in aka kama su a cikin ribatattun yaki fal istirqaq anfa za a iya kashe ta kamar yadda aka ce amma shari'ar musulunci ta ba da dama in so za a iya kyale ta sai a mai da ita baiwa domin ne zamanta baiwa zai fi amfanarwa fiye da kashe ta bi sur'ati islamihinna saboda mata suna da gaggawan musulunta wa ruju'ihinna an adiya adiyanihinna da kuma su bar addinin su wa ta'azzur firarihinna idza ila awtanihinna bi khilaf rijal sannan in kun je kun aje ta an mai da ita sadaka ko an mai da ita kwarkwara ko an mai da ita baiwa mata ba su faya gudu kamar yadda maza ke gudu ba da kan aka kamo mace ko da hukuncin kisa ya haukar da idan limamin musulmi ya nazari wannan za iya ainihin barinta in maslaha ta hukunta sai a batta shi kenan sai ta zama cikin waɗanda za a raba a yaƙi jama'a kun ji ɗaya cikin matsalolin guda shida asaniya asibiyan fala yuqtalu min nahi sabit an qatl az-zurriya wa li'annahu la taklifa alaihim fa in qatala qutil yara kamar yadda muka gabatar ba a kashe su saboda addinin musulunci annabi ya hana a kashe yara ƙanana sallallahu alaihi sallam sannan kuma ai yaro shari'a ma bata hau kan shi ba sai dai duk da haka in ya yaƙi musulmi to za a yaƙe shi الثالث الرهبان لا يقتلون ولا يسترقون sai fastoci da masu ibada ba a kashe su kuma ba a ɗiban su a saka su a bauta bal yutraku lahum ma na bihi min amwalihi daga cikin dukiyarsu za a bar musu wadda za su amfana da ita kamar yadda kuma ji ina cewa daga cikin dukiyar mu ma shari'a ta ba mu izinin mu ɗiba a bashi ya ci abinci wa hala idan faradu an ahli kufri amma fa wannan in sun keɓe guda ba ruwansu da ainihin sauran kafirai arrabi'a nau'in mutane na hudu azzanna mutanen da rashin lafiya ya kafe su wuri guda danginsu suka gudu ainihin suka bar su kala suhunun yuqtalun wa kala bin habib la yuqtalun ko da yake irin waɗannan kafiri ne amma dangin shi sun rasa yadda za su ɗauke shi saboda rashin lafiyar shi yayi tsanani sai suka gudu suka bar shi malam ya ce gaskiya a kashe shi kawai amma malam ibn habib yace ba za a kashe ba wa sahih an tu'tabara ahwaluhum mala yake ingantacciyar magana ko a tsaya a lura da yadda yake fa in kana fihim idayatun qutilu in ya zama yana nan zaune a haka din nan amma yana da shawarwari da ya rinka baiwa yan uwan shi an gano haka ya rinka amfanar da su da wasu abubuwa ko kuma a haka din nan yana zaune amma ya rike makami a hannun shi yana ta harbin musulmi sai aka iso kan shi to wannan kai tsaye za a kashe shi wa illa in ba haka ba turiko wa mahum a bisabilihi min zamana sai a basu da wannan cuta tasu wa saru malan ala halihim wa hashwa shikenan a wannan hali da suke ciki da su da abin da suka mallaka sai a kwashe su sun zama daga cikin abubuwan da musulmi suka mallaka alhamisa a shiyo sai dattawa su ma dattawa haka magana take in aka je aka riske dattawa ba a kashe su sai in an gane cewa suna da wata gudummawa ta kuɗi da suke bayarwa ko ta shawara ko kuma ta wani makirci da suke iya kullawa ina fata an gane haka nan malam yake wa aidan fa innahu mimman la yuqatil wa la yu'idu al'aduwa fa la yajuzu qatluhu kal mar'a wa amma in kana mimma tukhsha madarratuhu bil harbi aw ar ra'yi aw al-mal fa hadha idha usira yakunu al-imam fihi mukhayyaran bayna khamsati ashiya tsoho tukub sai aka kama shi ya ga gane cewa wannan tsohon shari'a ta hana a kashe shi to sai a tsaya a duba a gani in har ba shi da wata gudunmawa da ya rinka bai wa 'yan uwan shi shi kenan sai a rabu da shi amma in ya zama an gano cewa yana daga cikin waɗanda ya cutar da musulmi ta hanyar yaƙi duk da ya tsufa nan kamar wa kamar aliya sharon yanzu aliya sharon yana kwance ne jikin injina ta haka yake ci da sha da kashi da fitsari da numfashi ba taɓa samun ba yahude a wannan zamanin da ya cutar da musulmi ta hanyar kisa da makirci irin shi ba to yanzu da za a je a riski irin wannan to haƙiƙanin al'amari ko babu shakka wannan babu dalilin da zai sa ainihin a kyale shi za a iya kashe shi to amma tare da haka sai malam yake cewa a hakan kuma in aka gano cewa za a iya wani amfani da shi ku kiyaye za a iya cin wata moriya tashi to shi kenan sai a kama shi sai a kai wa shugaban musulmi shi shugaban musulmi yana da ɗayan zaɓi guda biyar a kan shi na farko alƙatu kudin ya ga dama ya kashe shi awul manni ya ga dama sai ya kyale shi awul fida ko a ɗora mai fansa ya biya awul istirqa ko kuma a mai da shi bawa aw da zimma ala ada'il jizya ko kuma a ajiye shi cewa to duk shekara zai rinka biyan musulmi jizya duk wadda aka mai da gwargwadon abin da aka ga ya dace to shi kenan wannan yana ƙara tabbatar mana da cewa jama'a ana yin jihadi da jahilci kenan ba a yi sannan za a bar matasa 'yan bana bakwai waɗanda suke ɗanyu kawai su rinka yin wauta ko ko sai an samu gogaggo masu nazari masu basira waɗanda suka goge da rayuwa waɗanda abu ya kama irin wannan a zauna a yi shawara shi yasa dole ne sai an karantar da mutane addinin musulunci jama'a duk wanda yake son ganin bayanin ka'idojin jihadi dalla dalla ya ɗauki littafin zabi ma'ad fi hadi khairul ibad a cikin babin jihadi zai ga ka'idojin jihadi jama'a asadisa nau'in mutane na shida al-usafa yan kwadago ko yan barema wa humul ujara wal fallahun sune manoma qala malik fi kitab muhammad la yuqtalun imam malik a cikin riwayar muhammad almajirin shi yake ba a kashe su وقال الشافعي يقتل الفلاحون والأجرى والشيوخ الكبار إلا أن يسلموا أو يؤدوا الجزية والأول أصح إمام الشافعي يكي duk wani manomi da aka samu yana noma da ɗan ƙwadago da wani tsoho tukub a kashe shi sai dai in ya yarda zai musulunta ko zai ba da jizya amma ƙurtubi ya ce gaskiyar lamari magana farko ta imam malik ita ce daidai saboda ita ce daidai da umarnin manzon allah ita ce ta daidai da umarnin sayyidina umar allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda kamar yadda al'imamu abubakar ibn al-munzir ya rawaito sayyidina umar yake cewa ittaqullaha fi dhurriyya musulmi ku ji tsoron allah game da kashe ƴaƴa in kun je jihadi wal fallahin alladhina la yansibuna lakum al-harb manoma waɗanda ba sa yaƙar ku ba ruwanku da su ku ji tsoron allah wa kana umar ibn abdul aziz la yaqtulu harrasan sayyidina umar dan abdulaziz baya kashe manomi idan ya same shi a wurin ainihin yaƙi allah maɗaukacin sarki ya taimaka jama'ar musulmi waɗannan su ne daga cikin hukunce-hukuncen waɗannan ayoyi guda uku waɗanda aka tattauna mana waɗanda aka karanta mana tun daga abin da ya shafi fassararsu da kuma ainihin tattauna ma'anoninsu to kun ga kamar yadda nake faɗe nake ƙara jaddadawa kenan ba zai isar maka ka ɗauki alkur'ani kawai ka fassara ayoyi ka ci gaba da yaƙan mutane ba dole sai ka dubi wasu ayoyin na alkur'ani ba zai isar maka kuma ka ɗauki wasu ayoyin ba sai ka haɗa da waɗansu hadisai na annabi sallallahu alaihi sallam kamar yadda yake ba zai isar maka ba sai ka haɗa da fassarori da aka samo daga malaman sahabbai da tabi'ai da malaman musulunci idan ba haka ba sai ka zo ka afka nadama irin wadda wani ɗan bana bakwai ya afka cikinta shine sahabi usama ɗan zai Allah ya kara mishi yarda annabi ya tura su jihadi sai je samu wani kafiri da ya kan shi da makami zai hallaka shi sai kafirin ya ce la ilaha illallah sai usama sai ya ce sam bai yadda ba sai ya datsa mishi makami sai kashe shi sai zo annabi yana ba da labari shi ta yake gwaninta yayi sai annabi ya ce wa ma za ta sana'u bi la ilaha illallah la ilaha illallah ya za ka yi da ita sai ya ce inna ma qalaha ta'assuman ya manzon Allah ya faɗe ta ne don ya kare kanshi sai manzon Allah ya ce fa ma za ta sana bi la ilaha illallah la ilaha illallah da ya faɗi ya za ka yi da ita sai da usama ya ce na yi nadamar ina ma ban musulunta ba kafin in yi wannan ɗanyen aikin to kun ga irin waɗannan karatuttukan ya kamata a tara matasa a rinka karantar da su su gane cewa kishin addini daidai ne amma kuma kishin addini yana da regulation yana da abin da yake controlling yana da abin da ke sarrafa shi in ba haka ba garin kishin ka samu aljanna sai ka rasa aljanna ina fatan kun gane domin wannan maganar malamai suna nuna tana daga cikin mafi haɗarin hali domin yanzu a wurin Allah Usama ya kashe musulmi ne domin ya ce la ilaha illallah shine hadisin da muka karanta na bukhari da muslim daga abdullahi dan umar annabi yake uh, umirtu an uqatila nasa hatta yashhadu hatta yaqulu la ilaha illallah an umarce ni in yaki mutane sai sun shaida a wata riwaya sai sun faɗi la ilaha illallah fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha in suka faɗi ta sun tsare jininsu sun tsare dukiyarsu a cikin addinin musulunci an hana ka ka jefa zargi hatta akan wanda ya maka sallama wala taqulu liman alqa salama lasta mu'minan tattaguna arda hayatid duniya. Allah maɗaukakin sarki ya haramta wani ya ce maka assalamu alaikum sai ka ce wannan kafiri ne sai kai kanshi da makami ka kashe shi ka kwashe dukiyar Allah ya haramta wannan dan haka a cikin addinin musulunci jama'a a halin zaman lafiya in mutum ya faɗi la ilaha illallah shi musulmi ne a halin zaman lafiya in ka gan shi yana sallah to musulmi ne to duk abin da aka ce kar a yi wa musulmi to kar ka yi bar abin da zuciyarka take gaya maka ƙarya take gaya maka ka yi amfani da abin da ya bayyana gare ka hakanan a cikin tashin tashina duk wanda ya ce la ilaha illallah to ya tsare kanshi. duk irin kullun da kake da shi a kan shi kar ka sake ka afka mishi la ilaha illallah ta tsare shi na biyu da zai sheko a guje yana ganin wuri ya kure mai ma na ya faɗi la ilaha illallah sai shigo cikin masallaci ya zo ya sallah Allahu akbar ita ma alama ce ta musulunci haramun ne ka taɓa shi dole ne a tarbiyyantar da musulmi akan haka saboda na taɓa gaya muku wata kissa mai tada hankali wadda anguwanmu ne wannan abu ya faru iyayen mu suka gaya mana domin lokacin muna yan ƙanana lokacin da aka yi rikici da inyamurai a ƙasar nan a daidai wani gida yana nan yanzu akan kwana har an ɗanyi wani masallaci a wurin in ka fito daga babban titin muciya za ka yi kwana yan titi wannan tafkeken gida wanda ke kan kwana akwai wani inyamuri a ɗaki na biyu lokacin suka je suka ritsa shi za su kashe shi ya dafa tebashi zai ci da miya suka zauna suka ce ya ci tebashi tsaf yana cin tebar yana ce musu la ilaha illallah ni musulmi ne suna cewa a'a ka kama cin tebar ka tsaf waɗanda suka yi wannan ɗanyen aikin dattawan ni su suke ban labari ba waiwai ba ne su suke ban labari suka ce ya gama cin tebashi shi tsaf yana la ilaha illallah ni musulmi ne suka nannaɗe shi cikin katifar shi tsaf suka zuba kananzir yana la ilaha illallah ni musulmi ne suka kashe shi to kun ga wannan yana daga cikin sharrin yakin kabilanci kuma wannan yana daga cikin sharrin a bar mutane ba a karantar da su shi yasa dole ne a rinka karantar da ɗaliban ilimi masu ɗaukan karatu a littafi da kuma jama'ar gari waɗanda za a sanya musu karatu a rinka wayar da kansu duk gabar da ke tsakaninka da mutum in ya faɗi la ilaha illallah to ka ɗauke shi a musulmi duk wani abu da zuciyarka za ta riya maka ka manta da wannan abu sayyidina abubakar ya taɓa danne wani kafiri a wurin jihadi zai yanka shi sai kafirin ya dallara wa abubakar mari sai abubakar ya ji zafin marin yanzu sai niyyace ta canza da zai kashe shi ne fi sabilillah yanzu sai ya zama zai yi mai zafin marin ne shine sai abubakar ya fasa da ya ɗaga shi sai kafirin ya tambaye shi yace dan me ka fasa yace ɗazu zan kashe ka saboda Allah ne amma marin da kai mini sai sa yanzu zan rama zafin marin ne ya zama ba dan Allah bane niyya ta ta canza shi yasa na fasa suna faɗin haka sai kafirin ya musulmi saboda haka jama'a musulmi ku tarbiyantu da tarbiyar musulunci wannan yaƙi kenan in ya zama yaƙi sai da Allah maɗaukakin sarki ya karantar da musulmi yadda za a yi tare da cewa kafin zuwan musulunci ana yaƙi ko ba a yaƙi ana yi cin abinci kafin zuwan musulunci ane ko ba a yi ane sai da musulunci ya karantar da yadda za a yi jima'i da mata kafin zuwan musulunci ane ko ba a yi ane sai da musulunci ya karanta haka musulmi ku tashi ku je makaranta musulmi ku je ku koyi karatu kar ka sake ka zauna baka zuwa makaranta baka jin wa'azi baka neman fatawa ba ka neman haske daga cikin hasken da Allah maɗaukakin sarki ya haskaka duniyar zamanin ka da shi za ka waye gari ka yi asara yan kasuwa wannan yake nuna maka babban ƙalubale akan ashe dole ne a nemi ilimin kasuwanci domin in ya zama jihadi wanda yake irin ɗauki ba daɗi da kare kai da kare mutunci da sauransu amma Allah yana cewa a yi kaza kar a yi kaza me kake tunani game da kasuwanci Za haka sayi na umar ya saki doka cewa duk wanda bai san hukuncin kasuwanci ba to za a rufe rumfashi a aikace sai ya yana yawo cikin kasuwar madina da dorina yana bi kwararo-kwararo yana sa ido yana ganin yadda 'yan kasuwa suke kasuwanci duk wanda ya ga ne da jahilci sai tsula mishi bulala sai ce ainihin a rufe rumfashi shi sai kora shi sai koma makaranta kasuwancin da kake yi aikin gwamnati da kake yi ko ka je an gaya maka hukuncin Allah an gaya maka abin da shari'a ta ce ka sani da cewa mafi haɗari ga rayuwar ɗan adam shine abincin da kake ci da wanda kake ciyar da zurriyarka ya zama daga cikin haramun ne addu'arka ba za ta karɓu ba buƙatarka ba za ta biya ba Allah wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yastajabu lahu da haka jama'a kowa ya yi ƙoƙari ka je ka samu kawa'idi ko Arba'u na hadith ko juz'u amma ana biya maka karatu kana ɗauka sannu a hankali ka je ka iya tahiya ka iya salati a cikin littafi in ba haka ba shedanin sarari da na ɓoye za su wasa da hankalinka jama'ar musulmi anan za mu saurara ne mana fatan alkhairi gaba ɗaya ina kuma taya mu murnar insha Allahu ta'ala jadawalin karatu a wannan makarantar tamu ya tabbata cikin kwanaki bakwai kamar haka duk ranar litinin da talata sharhu sunna tsakanin magariba da isha laraba da alhamis tafsirin alkur'ani sannan ranar juma'a fiqh sira wanda kamar yadda nake ta ishara an kusa gama shi za a zo a shiga littafin zabi ma'ad don haka ka yi kokari ka mallaki littafi ranakun asabar da lahadi karfe hudu zuwa shida eh, sahihi muslim karfe takwas zuwa karfe goma sahihul bukhari a tudun wada sannan sai ɗaliban ilimi karfe shida na safe ko shida da rabi na ranakun litinin da talata su kuma akwai karatun kitabu tauhid na ibn khuzaima wasatiyya ta ibn taimiya askari na malam ainihin wato abdulrahman al-askari sa'annan sai Riyabu salihin na nawawi sai kuma kitabu shari'a da kuma ainihin littafin ahalari waɗannan karatuttuka ne na musamman sai kuma wasu karatuttukan na musamman tsakanin azahar da la'asar ranakun litinin talata laraba su ne ainihin tafsirin taƙiyyar hilali da kuma ainihin karatun littafin subul salam kamar yadda nake cewa nan ma ɗaliban su shirya duk in na gama ƙaddamar da waɗannan karatuttukan komai ya zauna kafin nan da disamba ɗin nan ya rufa kuma za mu sanya karatun littafin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid insha Allah ita kuma za mu sanya mata salon nata karatun to daban ne da duk sauran salon karatuttuka shine za mu rinka samun kwanaki hudu na ainihin wato a wata shine za a ware nata na waɗannan karatuttukan kawai sai a yi ta a jere insha Allah in aka yi ta litinin talata laraba alhamis a wata shi ke nan ba za a sake yi ba sai kuma wani wata ɗin. Allah maɗaukakin sarki ya taimake ni kamar yadda nake ta kira ɗaliban ilimi yan uwana ku zo mu tare mu yi karatu a cikin littafi yan kasuwa ku zo ku albarkatu da waɗannan abubuwan da gwargwadon yadda za ku iya ma'aikatan gwamnati 'yan siyasa matan aure da sauran jama'ar gari kowa ya zo da gwargwadon abin da ga ya dace da kai da lokacinka da iyawarka to ka ɗauka